الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال تخرج منها فإن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 Sha bakwai ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari arba'in bakwai, wanda ya dace da shida ga watan uku miladiya kenan shekara ta dubu biyu da da ashirin shida. a yanzu muna karatu annan sura mai albarka suratu alhijir. ayoyin da mana ya karanta su muka karanta jiya a ƙarshe mun dawo baya saboda alaƙar su da ayoyi da suke gaba Allah tabaraka wa ta'ala cikin waɗannan ayoyi yana ba da labari game da asalin halittar ɗan adam da kuma aljanu da bayani akan adawa na iblis ga annabi adam alaihi salam da zuriyarsa ah, malai ke cewa bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo hujjoji ko ayoyi da ke nuna kudararsa cewa shi ne mai halittar dukkan halittu kuma wanda al'amuran halittu ke hannayensa sai ya yace zakara ma lil mala'ika fi sha'ni sai Allah ta'ala ya ambaci wato al'amarin da yake na halittar ɗan adam da kuma aljanu ga abin da Allah ta'ala yake cewa da mala'iku wa qala rabbuka lil mala'ikati fatuna ko ka ambaci lokacin da Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa da mala'iku inni khalifun basharan min salsalin min hama'in masnun lalle ni zan halici basharan shine ɗan adam min salsalin daga wata busasshiya ko kasasshiyar laka min hama'in masnun daga tabo wanda aka suranta shi fa idza sawaituhu idan na daidaita halittarsa wa nafakhtu fihi min ruhi nabuta masa daga ruhi nawa ma'ana daga ruhi da na halitta cikin bayina fa ka'u lahu sajidina ku faɗi kuna yi masa sujjada ku faɗi kuna yi masa sujjada kamar da muka ambata Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya wa mala'iku cewa zai yi halitta cikin halittunsa daga wannan a wato madda shine daga taɓo ko daga yunƙu wanda yake min salsal wanda ya kashe ya bushe wato ana iya jin sauti idan aka kunkusa shi kuma wannan za a yi ne daga hama'in masnun ma'ana hama shine abin nan tabo wanda yake ya canja wanda za a turanta shi daga wannan malamai suka ce Allah tabaraka wa ta'ala na faɗan wannan ne ga mala'iku domin ya gaya musu daraja wannan halitta duk da cewa ga daga abin da aka halitte shi amma Allah ya yi masa daraja ya masa daraja ya ce idan na daidaita halittarsa sannan na buta masa daga cikin wato ruhi da na halitta to ku faɗi ku ne masu sujada ta girmamawa ku faɗi ku ne masu sujada ta girmamawa فسجد الملائكة كلهم أجمعون ملائكو باكي ديا سكي سجدا إلا إبليس أما بند إبليس أبى أن يكون مع الساجدين shi ya ƙi yadda ya zamo daga cikin wanda za su yi sujada. illa iblis wannan illa istisna'i din nan ba wai yana nuna cewa iblis yana daga cikin mala'iku bane kamar da muka ambata Allah ta'ala ya faɗi madda da aka halitta iblis daga gareta ta shine wuta Allah ya halitti iblis daga wuta su ko mala'iku kamar yadda ya tabbata hadisi Allah ta'ala ya halitte su daga haske kaga kenan shi iblis ba wai yana cikin jinsi na mala'iku ba ne? a'a yana bi tare da su a sama kuma da Allah ya wannan umarni har da iblis a cikin wanda aka ce yayi sujjada har da iblis cikin waɗanda aka ce yayi sujjada sai dukkanin mala'iku suka yi sujjada illa iblis aba amma sai iblis shi kan yi yarda yayi sujjada ma'ana ya yarda ya bi umarnin Allah ta tabaraka wa ta'ala da aka ce ya sujjada sai ya ki kuma Allah ya gaya mana dalilin da ya sa ya ki sujjada domin ya ce illa iblisa aba wastakbara yayi ƙi ne saboda girman kai wa kana min al-kafirin ƙi yadda ya sujjada saboda girman kai menene abin nan girman kan da yayi shine maganar da ya faɗa wanda Allah ta'ala yake ba da labari da Allah ya tambaye shi qala Allah ta'ala yake ya iblis ma Allah Ta takuna ma'a sajidin ya kai iblis me yasa ba za ka kasance ba daga cikin waɗanda za su yi sujjada da aka ba da umarni menene hanzarinka me yasa ba za ka yi sujjada ba kamar yadda aka yi umarni Allah ya tambayi iblis qala amsar da ya faɗa shine lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun yace lam akun li asjuda ma'ana baya dacewa gare ni in sujjada ai la yastaqimu minni baya dacewa wala yaliqu bi saboda ne saboda ai li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun bashar ma'ana mutum ne wanda aka halicce shi daga salsal shine ke kasashen ainihin tabo min hama'in masnun daga tabo wanda yake ya canja kamanni ma'ana ya canja yayi baki kuma sannan daga shi aka suranta shi aka suranta wannan halitta ne saboda haka shi yasa ba zai yi sujjada ba anan kaga ya faɗi dalilin kin yin sujjada shine saboda yana ganin wannan an halitte shi daga abin da bai kai taki halittar matsayi ba domin a can ya ce ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin na fi shi daraja na fi shi wato asali asali na yafi nashi daraja saboda haka ba zan yi sujjada ba kai kenan yi alfahari da cewa shi yana ganin asalinsa mai daraja ne saboda haka ba zai sujjada ga wanda aka halicce shi daga tabo ba Kala. Allah ta'ala yake cewa da iblis fakhruj minha fa innaka rajim ka fita minha daga cikinta ko dai daga cikin sama ko daga aljanna domin ai iblis yana sama kuma yana kai kawo a cikin aljanna sai Allah ya ce ya fita saboda wannan wato tawaye da yi da kuma kafirci fa innaka rajimun kai abin jefewa ne rajim ai matrud min rahmatillah an kore ka daga rahmar Allah an ka daga rahmar Allah rajim wanda aka jefe shi me ake nufi malai cewa li'anna man nutrat yurjan bil hijara wato kamar dabi'a ta duk wanda za a kore shi sai a rika jifan shi da duwatsu to sai aka yi kinaya da cewa kai abin jefewa ne wato an kore ka daga inda kake a cikin sama ko kuma a cikin aljanna fa innaka rajim wa inna alayka la'nata ila yawmiddin kuma Allah ya tabbatar da la'anta akanka ma'ana ya hukunta maka la'anta allana yana nufi at-tard wal ib'ad an rahma korewa daga kan Allah ba shi babu rahmar Allah ma'ana Allah ya tabbatar da la'anta akan iblis cewa an kore shi saboda me abin da ya aikata na wato sabawa umarnin Allah tabaraka wa ta'ala kuma wannan la'anta din za ta dawwama ta tabbata a kansa ila yawmiddin har zuwa ranar ainihin sakamako ila yawmil jaza kenan ranar da Allah ta'ala zai ta da bayi sakayya ranar alkiyama ma'ana tun daga lokacin Allah ya la'anci iblis kuma yake wannan la'anta za ta zauna akan iblis ta tabbata a kansa har zuwa tashin alkiyama kaga an ce korewa ne daga rahmar Allah kenan duk rayuwar da zai yi baya cikin rahmar Allah duk wata rahama da Allah yake saka wa bayi bar shi a zai rayu cikin tsiya da tabewa da lalacewa shi yasa daga cikin la'anta mazaunin iblis duk waje ne na kazanta danu za ka ga ban daki da bola da juji da waye duk inda suke tarewa ke saboda ne ai mala la'anannu ne la'antacce ko bai da albarka kuma wato babu alherin da zai samu a dukkan iya tsawon rayuwar da zai sai dai shakawa da iya da rashin rabo da kuma lalacewa to wannan shine tabbatar la'anta akan iblis qala qala rabbi fa min al-mudhanin إلى يوم الوقت المعلوم قال إبليس كتوى ربي أفأنذرني إلى يوم يبعثون ربي يا أبنجدي فأنذرني تو kai min jinkiri kai min jinkiri mana yake neman a yi masa jinkiri ai abdilni a yi jinkiri tunda ya san Allah ya hukunta mutuwa ga bayi to shi a yi masa jinkiri kada ya mutu fa anzirni kai min jinkiri ila yawmi yub'athuna zuwa ranar da za a tashi bayi wato ranar alkiyama kenan ai masa jinkiri shine hukuncin da Allah ya rubuta na mutuwa ga bayi shi ai masa jinkiri kada ya mutu ya ci gaba da wanzuwa har zuwa ranar da za a tashi bayi kala, Allah ta'ala ya amsa abinda iblis ya nema yace fa innaka minal lalle kai kana cikin waɗanda aka yi wa jinkiri fa innaka min munzarina ay min muajjalina alladhina ukhirat ajaluhum a wato kana cikin waɗanda aka min jinkiri an baka je ka an jinkirta ajalinka har zuwa ranar da ila yawmil waqtil ma'lum zuwa wata yawan wato wani yini na alwaqtil ma'lum lokaci sananne shine rana alkiyama ce shine rana alkiyama ma'ana ranar da Allah ta'ala zai tafiyar da bayi baki daya to iblis ma ba zai zauna ba a wannan ranar kaga kenan abin da ya roƙa an masa mai an masa iyaka na lokaci domin an ce ila yawmin waqtil ma'lum akwai lokaci sananne wanda a lokacin babu kuma wani da zai kasance a wannan lokaci kai ma ba za ka kasance ba ma'ana a wannan kan lokaci ya kare za a kai ma ɗauki ranka sannan a tashi bayi baki ɗaya domin a tara su a gaban Allah tabaraka wa ta'ala wannan lokaci kuma yace al-waqtil ma'lum ai la ka taqaddam wala ta'akhkhar lokacin da ba za ka yi jinkiri ba daga nan kuma wato dole za ka mutu kuma za ka zama cikin waɗanda bayan mutuwa za a tashe su domin a yi musu itabi a ranar sakamako kenan a ranar alfiya sannan iblis bayan ya ji wannan hukunci sai yake rantsuwa a gaban Allah tabaraka wa ta'ala qala rabbi qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ajma'in إلا عبادك منهم المخلصين قال إبليس كتوى ربي بما أغويتني يا أبنجدي بما أدليل دا أغويتني كتابدني domin yana cewa Allah tabaraka wa ta'ala abinda ya abin da iblis yayi Allah bai ba shi tawfiki na yayi sa'a ba ya san Allah ya hukunta masa sakawa rashin rabo kenan daga nan ya san hukuncinsa daga abin da ya faru a nan ya san cewa Allah ta'ala bai ba shi rabo na kira ya shiga aljanna ba ya gane cewa shi dan wuta ne dan ne ga hukuncin da Allah ya masa shine an kore shi daga samani ko daga aljanna sanan an masa hukunci na la'anta saboda haka ya san cewa ya riga ya ya halaka wato ya tabi malaki cewa alba lil qasam yace na rantse da sababin da ya sanya ta kaddari la uzayyinanna lahum fil ardi wallahi sai na tsawatawa bayinka yan adam kenan sabo a bayan kasa uzayyinanna lahum yani al ma'asi zan kawata musu sabanka tunda shi ma ya san abin da ya jefa cikin wannan halaka shine ne sabawa Allah to saboda haka ya rantse da Allah tabaraka wa ta'ala cewa bayi ma a duniya sai ya tsawata musu saban Allah la uzayyinanna lahum fil ardi sai na ƙawata musu saɓo a bayan ƙasa ma'ana su rika jin cewa in ma sun yi saɓon ai ba wani abu bane su na saɓa maka saboda ya zamo ya ɗebi wani kaso na waɗanda za su rasa shi gidan wuta wala uhu yannahum ajma'ina kuma baki su baki su sai na batar da su ma'ana dukkanin 'yan adam sai na batar da su ma'ana na jefa su a tafarki na halaka Allah ya bamu labarin alƙawarin da yayi cewa hanyar igwaji din hanyar da zai tabar da ƴan adam ya halaka su ko ya halakar da su ta ko ina ne ma'ana duk abin da zai yaga ya tabar da dan adam ya halakar da shi sai yayi kamar yadda yake cewa sun mala'ati yannahum min baini aydihim yace wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim yace wala tajidu aktsarahum shakirina duk inda zan bi sai na bi sun mala'ati yannahum min baini aydihim ta gaban su sai na zo musu in yi musu wasu wasi in raɗa musu abin da yake na saɓo. wa min khalfihim in biyo su kuma ta baya wa an aymanihim in biyo su ta dama wa an shama'ilihim in biyo su ta hagu lalle sai na duk abin da zan yi dan batar da su yace wala tajidu aktsarahum shakirin kuma ba za ka tadda da yawa cikin bayan ka tane maka godiya ba yayi rantsuwa ma'ana saboda hasada cewa lalle sai ya tabar da yan adam kuma ya halakar da su to amma Allah tabaraka wata'ala cikin kudarsa ya hukunta cewa akwai waɗanda ya tsare su daga sharrin shaitan Allah ya ce illa ibadaka minhum al-mukhlasin amma da kai ke za ka fitar da su duka shi iblis ya san akwai wanda Allah ya ba su kariya ce sai dai bayinka waɗanda suke al zaɓa zaɓaɓɓu wanda ka ba su kariya ta musamman ai alladina akhlastahum li ta'atika wanda ka keɓance su ka zaɓe su don su yi maka da'a wa fahabtahum min shawa'i shirki aljali wal khafi kuma ka ba ta kariya daga fada cikin shirka ta fili da ta koye su kan ba zan iya da su ba kenan ya san akwai waɗanda Allah ya tsare daga cikin bayi dan su ɗan aljanna ne Allah ya ba su kariya ko da Iblis ɗin kuma ya rutse su to za su dawo su tuba zuwa ga Allah za su dawo su tuba zuwa ga Allah shine abin da Allah yake bada labari abin da iblis yake faɗa kala ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawm al-qiyamati la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila yana rantsuwa gaban Allah cewa wannan da ka karrama shi a kaina ka bibita to kuma na rantse da zatinka la in akhartani wallahi in kai min jinkiri ila yawmin qiyamati zuwa ranar alkiyama in dai aka karbi wannan bukata ta jinkiri tawa ji iblis to la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila lalle la astawliyanna sai na wato wato nayi na bibiyi zuriyar da batar da su illa qalilan in ba in kadan ba suwaye qalilan din ne illa ibadaka minhum al-mukhlasina kuma anan sai yace illa qalilan kenan da yawa daga cikin mutane za su fada tarkon iblis na halaka kuma an ka duba ai haka ne inda za ka lissafa mutanen indiya masu bautar gumaka da masu bautar abubuwa iri-iri shanu da waye kaga indiya ana da wajen mutum biliyan ɗaya da ɗoriya amma musulmi ba su ce miliyan ɗari da hamsin ba a indiya kaga ne yanzu ana da wajen mutum miliyan ɗari takwas duk mushirikai ne to banda china kuwa to banda an ka da ragowar kaga illa kalilan ɗin kenan lalle ko iblis ya bibiyi da yawa ya mamaye a yanzu ma kenan da kake iya lissafin adadi kana iya hararowa to ina ga tun farkon zamani fa ruwa mutanen annabi nuhu da ya shekara alfa sanatin illa kamsin aman a cikin banda al'ummomi da aka yi a bayan kasa to lalle kaɗan ne suka tsira daga cikin bayi kaɗan ne suka tsira illa kalilan din nan haka ne sai ɗan kaɗan waɗanda Allah ya yi musu kariya ya tsare su ga barin fadawa cikin alaka wanda iblis ya nada ya kafa musu tarku yace illa ibadaka al mukhlasina su kan waɗanda ka keɓance su ka tsare su daga wato fada cikin tarko na bayar da zan yi da su bayar da zan yi da su قال هذا صراط قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين الله تعالى يتي قال هذا صراط علي مستقيم الله تعالى يتي ون انتفر كيناني مستقيم ون ليكي ميككي يتي أي هذا صراط أي طريق علي مراعاته وحفظه ون keɓancewa da ba da kariya ga wani tashe na bayina wannan tafarki ne da na hukunta shi ai kawimun la'i wa wanda babu karkata a cikinsa babu karkata a cikinsa ma'ana Allah ya yi hukuncin cewa akwai bayin da ya riga ya hukunta sukan iblis ba zai iya komai da su ba ba da nasara a kansu ba da nasara wannan kuma hukunci ne da Allah ya yi wato wanda yake baya canjawa yace hadal ikhlas wannan kebancewa da warewa da nayi na waɗannan bayi waɗanda suka gagari iblis to siratun alayya tafarki ne zuwa gare ni ko kuma tafarki ne nawa zan wato tsare waɗannan bayi zan tsare waɗannan bayi mustaqim kuma tafarki ne wanda yake miƙaƙe babu karkata a cikinsa ma'ana zai tabbata kuma ba za ka iya da su ba Sukan waɗanda na tsare haka za ka gani ka kyale su inna ibadi laysa laka alaihim sulfan menene eh, abin nan abin nan siratul mustaqim din shine abin da Allah ya hukunta na cewa inna ibadi laysa laka alaihim sulfan su waɗannan bayin nawa wato waɗanda na keɓance su na zaɓe su na ba su tsari daga sharrinka laisa laka alaihim sulfan su kan ba ka da iko a kansu ai kudrat baka da kudura baka da tasalluqi ma'ana ka samu dama na tabar da su wannan baka da iko akan su ai inna ibadul mukhlasin alladhina zakartahum bayin ko alladhina zakartuhum bayin da na ambata cewa keɓantattu ne na ba su kariya daga sharrin ka wannan kan laisa laka alaihim sultan ba ka da iko a kansu na jefa su cikin sako ko cikin halaka illa man ittaba'aka min al waɗanda kake da iko a kansu sai kaɗai waɗanda suka bi tafarkinka suka bi hanyarka min algawina daga waɗanda suke ɓatattu su da suka bi ka to su kan kana da iko a kansu waɗancan bayin da na keɓance na ba su kariya ba ka da iko a kansu amma akwai waɗanda kake da iko a kansu su ne su ne suwa man ittaba'aka min algawi waɗanda suka bi ka daga cikin batattu ai azzalin daga cikin batattu su kan su ne zaka iya rudar su kuma su bi irin rudin ka su bi ka ta halaka kamar yadda kai ma ka halaka su kan kana da iko akan su amma wani irin iko wani irin iko iko na cewa zai musu waswasi kuma su amsa waswasi ma'ana su yarda da abin da zai rada musu kaga waccan sura da makaranta suratu ibrahim ne yake cewa iblis da Allah ya ba mu labari a alkiyama yana cewa ai ba ni da iko a kanku illa an da da'autukum fastajabtum li na kira ku ne kawai kuka amsa min to kaga shine manista ba ka dinnan min al-ghawil wanda ya kira su suka amsa kiran suka bi shi amma bin nan da zaɓin su ne saboda ai Allah ya ba mu labari a wancan sura cewa shi ba wani abu yake da su ba ma'ana ba sarka ya sa musu a wuya ya ja su da ƙarfi ba a kawai shawara i ba su magana i gaya musu raɗa i musu ya ƙawata musu sabo ya ƙawata musu sabo cewa ai ba wani abu bane ba komai kawai ku aikata ko kuma a bawa mutashin alkiyama da abin da kai kawai iya nan ne za a gama in an mutu shike almuhim ya ƙawata musu abinda har suka karkata zuwa ga wannan ruɗi da kuma ainihin batarwa da ya yi musu kenan ga nan yana nuna duk wanda ya bi iblis ya bi shi ne dan raɗin kansa ba da uzuri a ranar alkiyama bare ce iblis ne ya ja shi zuwa halaka a'a kawai ni shawara na baka illa an da fastajabtum na kira ku ne zuwa ga hanyar bata kuka amsa kira domin dama ko batattu ne dama ko ba mutanen kirki ba ne saboda haka farin Allah ta'ala illa man ittaba'aka min al sai wanda ya bika daga cikin batattu ya nuna su suka bi shi wato da radin kansu da san wato yardar zuciyarsu amma iblis abin da ya musu kawai waswasi ne ya tsawata musu ne al'amarin sabo da shirka kuma suka yadda da wannan abin da ya kawata musu shine ma yake cewa fa annahu subhanahu yaqulu fi radd ala iblis Allah ta'ala yana gaya wa iblis allazi i'tarafa bi ajzihi domin yayi ikirari cewa ba zai iya ba an igwa'il mukhlasina ya batar da bayin da Allah ya keɓance ya zaɓe su ya ba su kariya to sai Allah yake wa iblis inna adama qudratika ala igwa ibadi dalilin da yasa ba za ka iya tabar da bayina ba al-mukhlasina wanda na ba su kariya na keɓance su da kariya ta to manhajun kawimun tafarki ne nawa mai kake min manahiji daga tafarki na allati iktabatha hikmati wanda hikima ta ta hukunta wa adalati da adalci na wa rahmati da rahmati wanda Allah ya zaba ya tsare su ya ba su imani ya kare su daga sharrin iblis zaɓi ne na Allah kuma haka Allah ya hukunta haka Allah ya hukunta ya ga dama su kan sun shiga cikin rahamar Allah ne sa Allah ya ware su ya ba su tsari daga iblis Waɗancan kuma sai Allah ya kyale su sai Allah ya kyale su su da iblis ya yi musu laɗa ya kawata musu sabo sai suka bi iblis sai suka bi iblis to sai Allah yake ba da labari cewa dukkan wanda ya bi iblis to fa ga makomarsa da shi da waɗanda suka bi shi wa inna jahannama wa inna jahannama إنما موعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء Allah ta'ala ya ce wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'ina lalle wata nama ita ce wato makomarsu baki ɗaya la maw'iduhum ay la makan wa'dul muttabi'in al-ghawina wannan sabai iblis batatu inda aka yi musu alkawarin su zauna a lahira shine gidan wuta nan ne wajen zaman su ajma'in da baki ɗayan su Allah zai tattara su baki ɗaya a wutar jahannama da su da iblis ya tara su baki ɗaya a cikin ta la sab'atu abwab ita wannan wuta tana da kofofi guda bakwai li kulli babin minhum juz'un maqsum kowace kofa cikin kofofin wuta akwai juz'un yanki na barnata wato masu laifi waɗanda ta saba iblis yan wuta maqsumun da za a kasa wa wannan kofar kowace kofa sai ta samu kasanta na yan wuta malamai suka ce sab'atu abin abinda ake nufi da kofofi guda bakwai ai sab'atu sabaqatin aw darakatin yanzilunaha bi hasabi maratibihim fil ghiwayati wad dalala ita wutar jahannama wato matakin ta kasa kasa ne shine darakat shine darakat da Allah ya bada labari yace innal <clears throat> munafiqina fi ad-darki al-asfali minan nar shi ne shine kasa kasa sabanin addarat shi kuma sama sama an ce daraja shine inda za ka hau bene ka taka daraja ma'ana matattakalar da za ta kai ka sama amma dara kuma shine kasa-kasa ƙasa saboda haka malamai suka ce abin da ake nufi a kasa ne ƙofofin wutar suke za a riƙa bi ana sanya su kasan wato ƙasan wasu ƙasan wasu ana ta tafiya ƙasa har ƙofofi guda bakwai a ƙarƙashin ainihin cikin wutar jihar nan. wato yake ce ai laha sabatu abwabin kull yace kullu babin fawqa babin kowace kofa tana kan ɗaya kofar a cikin ƙasa kenan ala qadri tabaqati gwargwadon laifin masu laifi li kulli babin minhum kowace kofa daga cikin waɗannan kofofi juz'un maksum ai qadarun ma'lumun wa darbu muayyan tana da jama'a da za a jefa yan wuta wato sanannu ko kuma yanki yanki na yan wuta wanda aka kasa wannan kofofin ma'ana dai yana cewa annallahu ta'ala Eh, eh, eh, yujazziu atba iblis ta ajza zai kasa mabiya iblis gida bakwai kowane kaso kuma za a sa shi ta wata koba daga cikin kofar wuta a cikin wutar jahannam wannan shine makomar iblis da kuma waɗanda suka bi shi bayan ya kawata musu shirka da samu Allah suka bi to ga yadda al'amarin su zai kasance sannan kuma sai Allah ta'ala ke bada labarin al'amarin waɗannan bayin da ya togace ya keɓe su ya kare su daga sharrin iblis Sukan Allah ta'ala zai sa su ne a gidan aljanna innal muttaqina innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bi salamin aminin ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين الله تعالى كي بعد العباري أن الجنة إن المتقين للي ما تتقوى باينا da suka kiyayi saƙa min suka kuma yi min biyayya ai ittaqullaha wa khafu iqaba sun ji tsoron Allah da hukubarsa saboda haka fa afa'u awamira suka bi umarnin Allah tabaraka wa ta'ala kaga sune almustaquna sai yace innal muttaqina bayina da suka yi min biyayya suka tsoraci hukubata suka yi min biyayya fi jannatin wa uyun a wannan rana ta alkiyama suna gidan aljanna wa uyun da kuma idanuwar ruwa da ke gudana a waɗannan gidaje suna cikin gidan aljanna ita a cikin aljanna din Allah ya sanya idanuwar ruwa suna gudana wato waɗanda ke gudana a wannan gidaje na aljanna udkhuluha bi salamin aminina za a ce da su waɗannan 'yan aljanna ku shiga aljanna udkhuluha ku shiga bi salamin cikin aminci aminina kuna amintattu ma'ana tusahibukum as-salamatu min al-afati ba ku babu wani abin da zai cutar da ku sannan an tseratar da ku daga duk abin da kuke jin tsoro ku shiga cikin aminci ba tare da wato duk wani abu na cuta ya same ku ba sannan kuma ya bayyana ƙarin ni'imar da zai ga 'yan gidan aljanna yace wa za'ana ma fi sudurihim min kullin daga cikin abin da kuma zai sa a ji daɗin aljanna Allah ta'ala yace zai cire za'ana za mu cire ma fi sudurihim abin da yake cikin kirazansu min gillin na gilli gilli shine takzin wa hasadin wa baga'in irin ɗabi'ar da ake da ita a duniya a cikin zukata wanda 'yan adam suke da shi banda masumai annabawa da murtali su kaɗai Allah yake tsarewa daga wannan amma da goyon adam kowa yana da ɗabi'a a cikin zuciyarsa ta hikide da asada da kuma wato gaba da makamantan irin waɗannan sai Allah ya cire daga cikin zukata domin da a ce za a shiga aljanna da irin ɗabi'a ta mutanen duniya to akwai matsala ba za a ji daɗin ta ba domin ai yana daga cikin abin da yake hana jin daɗin rayuwar duniya shine idan ka kasa magance wannan cuta ta hasada da gilli da damuwa a zuciyarka duk abin da kake da shi ba za ka ji daɗin sa ba saboda me kana ganin gafa Allah ya maka komai amma an ka zo wani ya samu sai ka ji baka ji daɗi ba to wannan rashin jin daɗin shi kanshi ai matsala ina ruwanka a'a wannan abin ne na zuciya da baka wanke zuciyar daga gare shi ba kuma gobe ma kaga wani ya samu kuma je ma kaga wani ya samu to har ina dabi'a ta dan adam kowa Allah ya kasa masa kasansa na arzikin duniya kuma wannan Allah ya riga ya faɗa mai imani ya kamata ya yarda da wannan kuma Allah ya gaya mana dabi'a ta dan adam cewa dole dan adam zai iya cutar da kai amma kai haƙuri duk abubuwan da ya kamata ka sani a rayuwar duniya wanda in ka bi za ka ji daɗi Allah ya gaya maka to amma wannan abin da ke cikin zuciya in ya motsa sai kaga duk ya dagula maka rayuwar sai ga rayuwa ba ta daɗi ba wannan yana cin abin da ke hana jin daɗin rayuwar duniya ko da kana da abin duniyar ko da kana da kaza kana da kaza amma irin wayannan abubuwa sai su hana ka jin daɗi sai zama gashi kana da abin da yan abin duniya ne in mulki ko kuɗi ko wani abin ko ilimi ko kaza amma duk da haka yan damuwa kaɗan sai ta hana ka ka ji daɗin wannan arzikin da Allah ya maka to sai a cire wannan a shiga aljanna zuciyar fara kal babu jin wata damuwa a cikin kuma wannan ma wata ni'ima ce mai zaman kanta saboda an ka shiga aljanna zuciyarka a wanke kaga ba a baka da wata damuwa kullun kana cikin annashawa da kwanciyar hankali da farin ciki amma yanzu a nan fa duk jin daɗi da farin cikin kana ɗaga kai in ga wani abu sai ka ji kawai ranka ya baci sai na daɗi a ciki babu daɗi kuma abin da ka san ba hukuncin ka ne. ko keken ba baka da shi ba keke da keke amma kana ganin mota ta gitta sai ka ji haushi dan ne wannan zai hawa na mutum na gonka da motar da ya hau ba ka da alaka da ita a kawai abu zuciyar ce take da matsala da awanci take ba za ka ma ga abin da ya wuce gaban ka ba to amma matsalar ta in ka gano to ko ba za ka daina gani ba to yana daɗin in kuma kana da ita sai ga ta wata ta wani tafi taka nan ma matsala ce to duk wannan abubuwan su ke sanya duniya ba za ta yi da yanzu ka duba da yake gasar abin nan cewa sai na fi sai na fi irin yadda ake lissafi a irin wannan duniya ta zamanin yanzu duk shekara sai an fitar da wanda ya fi kowa kuɗi a duniya wanda kowa kuɗi a afirka a cikin bakaki wanda kowa kuɗi a asiya kuma wani wanda ya gani cikin da suke masu kuɗin kuma sai cikai kai tsayawa da za a ce kaza yanzu ba gasa ake kada mu ce matsayin da nake da shi ni ne na ɗaya na biyu na uku abin kaza to iya wannan an baka da wahala ba kwanciyar hankali ka wannan babu wannan aljanna duk da cewa Allah ta'ala zai kasa aljanna kowa ibashi kasan da yake ya dace da abin da Allah ya so amma duk da haka ba za ka damu ba saboda me zai damu ka aljanna ai zuciyar lafiya ya ce iya wannan ma ya ishe ka jin daɗi to bare kuma bayan lafiyar zuciyar ma aljanna wanda ya fi kowa karancin kaso ma shine wanda aka bashi irin wannan duniya ta mu so goma misali to a maka wannan dukkan tafa baki daya so goma yanzu an baka da wannan guda ɗaya kada aka ce kai ran gadi ka kewaya ta an baka aiki saboda kafin ka gama da afirka ka je asiya ka gama ka je europe ka gama ka je ka hau teku ka gama kewayawa shi shekaru ne to an baka amma a ce an baka goman ta kaga kafin ma ka gama jirgin ne kake da shi ma ya ishe ka aiki saboda ka shagala da kanka bare kuma dama zuciyar a wanke take saboda ka baka da wata damuwa wannan kadai tana cikin ni'ima ko yana cikin ni'imomi mafi girma da za a yi maka a cikin gidan aljanna Wani za ana. ma fi sudurihim min gillin babu wani gilli wata damuwa a cikin zuciya ikhwana ɗan aljanna Allah zai sanya zanto ƴan uwa ne ala sururin mutakabilin suna zaune kan. wato sur su ne gadaje na ɗasaita kuma mutakabilina suna fuskantar juna malamai suka ce mutakabilina abinda ake nufi mutakabilin a duniya idan kana wato wani abu ya haɗa ka da mutum ya kake da shi ka gano shi shine ka bashi kiyaye haka ka juya kanka kaga daga nan za a gane akwai ne akwai matsala tana ganin mutum sai kai haka ka ka juya masa baya to amma aljanna ai babu matsala ba wanda zai juya wani kiyar aljanna sai dai ai ta fuskantar juna ikhwanan ala sururin bayan da za a ce wai aljanna kaga dan uwanka ka juya masa baya babu wannan sai dai ana fuskantar juna ana taya juna ainihin murna da wannan ni'ima da ake ciki shine malamin suke cewa aljanna babu wanda zai juya dan uwansa baya babu wannan babu wannan saboda alamar juya baya in ka juya mutum kiya kana nufin kamar akwai wata adawa ko wata damu aljanna ko babu wannan saboda haka sai dai ai ta fuskantar juna ayyuka bi ba'dhum ba'dan shashin su yana fuskantar tashi yace li anna muqabalat alwajh lilwajh akkal fil inas hakan shi ke ƙara nuna alamar soyayya da kaunar juna wa ajma da qulubi kuma yake hada zukata ya zo a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda Imam Bukhari ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace yakhlusul mu'minuna minan nari idan ƴan mummunai ƴan aljanna sun ƙetare wuta shine sirati kenan ko za ka shiga aljanna sai ka bi kan wuta sai ka bi ta in aka ƙetare wannan fa yuhbasuna ala kansarati to kuma dai ba za a wuce aljanna ba dai akwai wata kuma gada da za a tsare bayi a wannan gada bainal jannati wan nar gadar tana tsakanin wuta da aljanna sai a tsare duk ƴan aljanna nan fa yuqtassu li ba'dihim min ba'd duk fa an gama wancan hisabin matakai matakai matakai yanzu za a zo shiga aljanna duk da haka ba za a shiga aljanna ba an tsallake siradi in an tsallake ai khalas sai aljanna duk wanda ya tsallake siradi ya gama duk wahala ta ta wuce yanzu kuma garanti ne aljanna in dai aka tsallake siradi an gama to amma ba za a wuce ba domin me akwai yan abubuwan da ya kamata a gyara bayan duk an wuce wa'annan matakan sai kuma a zo a tsallake wannan sai a zo kan wata gada bainar jannati wan fa yuftasu li ba'dihim ba'd anan ma kuma sai an yi kitaci duk abin da yake tsakanin juna mazalimu kanat bainahum fi dunya na mazalim an ce mazalim shine abuwa na zalunci ko mun kankantar zalunci ko mun kankantar zalunci domin zalunci suna ya tara akwai zalunci iri iri to amma a lahira ba a barin a wuce ko da bakin allura ne na zalunci sai an biya sai an sai an yi sakayya sai an yi sakai hatta idza ghuzzibu wa nukku hatta an tsarkake yan aljanna domin ba za a so ka shiga aljanna ka gano ah gawa da ko kai a duniya ai ya halare ni a duniya ai ya yi min kaza a ba za a shiga aljanna da wannan domin Allah cikin hikimarsa in an je lahira duk wannan sai an tuno irin wannan abubuwa to kuma ba za a kyale a tafi da wannan tunanin da cewa wani yi min kaza ba ba za a shiga aljanna da wannan domin in an yi haka akwai matsala a'a sai an wanke juna su, an wanke bayi baki daya hatta idza hubbu wa nukku sai an tsarkake su an wanke su Sai yanda babu wani wanda zai shiga aljanna ya ga dan sa yake ko da kaza a wajen wannan babu shi kowa an biya hakki kowa an warware ubina lahu fi dukhulil janna daga nan kuma shikenan sai a ce to shikenan bismillah kowa ya shiga aljanna cikin waɗannan kaga an an shiga aljanna babu babu wata damuwa a cikin zukata an wanke zuciya sannan an biya shi duk abin da kake jin wani ya maka cikin yan uwanka mummunai a duniya an riga ya an biya bashi an wanke an tsallake wannan an shiga aljanna kuma ba wata magana ta kaza a duniya sai dai a shiga wato tare da zuciya wankakkiya da kuma ƙaunar juna ikwanan ala sururin mutakabilina la yamassuhum fiha nasabun yan aljanna babu wata wahala da za ta shafe sun an shiga aljanna babu wani abu kuma da ya rage na wata wahala nasab annasab ana nufin duk wani nau'i na wahala ko na gajiya babu shi a aljanna sai kwanciyar hankali sai ainihin jin daɗi sai hutu babu wahala nasab kowane iri ne na wahalar kai ka san dai wahala mafi kankanta shine ka miƙa hannu haka ka ɗauko abin nan ka ɗinko ɗan itace kai ai wahala ce a kawai ka kalle shi ka ce shiga baki na saboda ai ka miƙa hannun ba wahala ba ko ka tsada hannu ba in ka ji ba ka so kawai ba ka wani motsin da za ka ce ya wata waha'a lafiya ne lafiya duk abin da kake so nufin ka kawai in ka yi nufi shi kenan sai ga abin Allah ya maka shi kaga wannan ai ba ai ba magana hutu kan ya kare anan Allah ka sanya mu cikin aljanna la yamassu fiha nasab babu wani dangi na wahala ko ya ike kuwa da zai shafi yan aljanna wa ma hum minha bi mukhrajin aljanna in sun shiga ba za su fita daga gidan aljanna ba za su dawwama a gidan aljanna wannan kuma shine mafi jin daɗi cikin dukkan abin da za a baka aljanna ina ce maka in ka shiga ba fita saboda in ka leƙa ka gano damuwar babba shine kar a shiga wata rana a ce za a fita bayan kana cikin jin daɗi irin na duniya ka tara ka gyara kai kaza kai kaza ka komai in ka shiga kai ai ba magana za a more wannan gidan duk abin da ake bukata na morewa an sa a ciki kai wannan gida ai kowa aljanna wannan gida yayi an kashe kuɗi an yi gida an lafiya lafiya amma matsalar kawai in ka kalla sai take ah, wata rana fa amma dole a gidan da ina kuma dama bayan an gama gidan ka kusan yin wata watakila ko hamsin da kaza sittin da kaga sittin nawa ya rage da wannan gidan yanzu talatin ke da za a ji daɗi a ciki ko ashirin ko ƙasa da haka saboda baka san yaushe za a ci to iya wannan kawai sai ga gidan ma baya ya fita to me amfanin bayan da inda ya kamata a zauna a ce an shekara ɗari ana more amma ina yan kwanaki ne za a tafi a bari to duk lokacin da ka kewaya gidan kai ka san ana yin ɗakuna falo daban-daban a gidajen kasaita a yi falo na kaza a yi falo na kaza a yi ɗaki na kaza a yi kaza duk in ka kewaya ka gani sai ka ji daɗi kuma sai ka tuna fa an jima ko an gobe za a bar wannan shikenan kuma yanzu fa duk wannan wahalar da aka yanzu wani ne zai zo kuma ya shiga in mora ka ina ai bai yi ba wannan to wannan shine matsalar daɗin duniya an akwai daɗin kenan bayan duk abin da zaka yi in ka kalla sai ka ce gobe zaka bar wannan kuma an gama an gama magana duka alhali duk abin da kai sai an ma littafi to kaga daga nan ne rashin jin daɗin in akwai daɗi a duniya to wannan ke karya wannan daɗin to amma aljanna fa in an ce shiga aljanna kamar yadda zo ga hadisi nan da aka rawaito hadisin da imam al-bukhari da muslim suka rawaito ko imam muslim ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yunadi munadin rana al-qiyama me kira zai kira wato a cikin aljanna kenan za a yi la ayye kuwa a ce ya ku yan aljanna inna lakum an tasihu fala taskamu abadan yan aljanna Allah ya hukunta muku lafiya babu ciwo a gidan aljanna babu ciwo a gidan aljanna da dai ba za a ji ciwo ba wa inna lakum an tahyu fala tamutuna abadan dan aljanna Allah ya hukunta muku rayuwa in kun shiga za ku rayu ku dawwama cikin rayuwa har abada ba mutuwa a gidan aljanna wa inna lakum an tashibbu fala tahrimu arra fala tahramu abadan dan aljanna ana gaya muku za ku ci gaba da zama cikin matasa samartaka shekara talatin da uku daidai kenan can ba a yi nisa ba a yi kasa ba daidai lokacin da ake tsakiya yawwa haka za ku ci gaba da zama cikin wannan shekaru na jin daɗi kaga wannan matashi ai ba magana a wannan shekarun ai shekaran abin nan kenan walwala da jin daɗi haka za a shiga aljanna sai a ce haka fa za ku zauna yin aljanna fala taramu abadan iya za haka za ku tsaya ba tsufa a gidan aljanna har abada wa anna lakum an tun'amu fala tabasu abadan kuma ni'imar nan da kuka gani Allah ya ba ku ita har abada ku ci gaba da cin ni'imar Allah ba za ku taɓa samun wata damuwa a ce ko za a ɗauke ba haka za ku zauna a gidan aljanna haka za a yi shela a gaya wa 'yan aljanna kaga daga wannan ai shi kenan mutum sai koma kuma ya kishin gida ai ba magana ta ƙare ku duk abin da ake na damuwar duniya babu ita aljanna me damuwar duniya shine abin da aka ambata din ko ba haka ba rashin lafiya yanzu ga mutum an tara masa abin duniya iyaka amma ba lafiya sai a ce ga shi ba miliyoniya ne amma a ce ban da cin naman rakumi banda cin nama kai ta ƙananan abin nan sai dai ka ci kifi kifi ma busashe kifin ba sai busashe <laughs> kaga ina kuma ga kuɗi ana iya sayan duk abin da ake so amma ba ba za ka ci duk dangin nama ko kifi sai busashe a'a ina kai to kuma kaga dan adam ai nama ko yana jinsin abin da ake jin daɗi a duniya amma babu an hana ga kudin amma kudin zai iya siya amma ba ita ba saboda an ɗauke lafiyar a ce ban da shan madara a'a ba shan madara subhanallah sai dai ka sha liftar mai ɗaki to ya za ka yi ga kudin kuma za ka isa kamfanin madara amma ina haka Allah ya ga dama kaga wannan na cikin matsalar duniya ga dai arziki amma sai a ce ban da kaza saboda lafiya ta hana ka saboda wani abu sannan kuma duniya ana mutuwa kaga wannan ma matsala ce aljanna ba a mutuwa ba mutuwa sannan a duniya ana tsufa da kana cikin koshin lafiya matashi kana baka da wata damuwa ka ma tunanin amma kaɗan kaɗan sai a waye gari ka ganka ka fara canjawa ka duba madubi ka ce kai kun ga da fa ba haka nake ba wallahi ko da ba haka ke ai rayuwa ke haka duniya take sunna ce kuma za a waye gari kana ƙara gaba kana ƙara gaba har kuma a kai marar da kuma shi kenan ka sallama kai ka san yanzu ai ba da ba ne kaga wannan ai matsalar duniya kenan ko babu kuɗin da kake da shi wanda zai saya maka duk kwaskwarima da za a yi haka za a yi ta yi a yi ta yi amma still ana koma ana raguwa sannan a ƙarshe ni'imar da ke duniya za a waye gari ga ta nan tana hannunka amma akwai abin da ba za ka iya jin daɗi da shi ban da aljanna aljanna duk ni'imar aljanna an baka dama ka ci daga wannan ni'ima ba abin da aka hana ka komai an baka dama Allah ka sanya cikin aljanna Allah baraka wa ta'ala bayan yayi bayanin sakamako da zai ga 'yan gidan aljanna to yanzu zai kawo kistoshi ne waɗanda za a ba da labari tasliyatan wato saboda ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma kafin kistoshin sai aka razo da wani wa'azi waɗanda wa'azi ne ga dukkan mai sauraro don ya ji labarin abin da ya faru na iblis da mabiyansa inda suka shiga gidan wuta don saba Allah kuma ya ji labarin bayan Allah da Allah in su rahama ya sanya su a gidan aljanna yanzu ya gama jin labari ko an baka labari to yanzu ubangiji ta'ala kuma zai kira ka ya tunatar da kai duk wannan abin da ka gani Allah mahalicin bayi shi ya hukunta shi ya hukunta ‘yan wuta da azabar da ya hukunta da ‘yan aljanna da rahamarsu da ya gare su sai Allah ke nabbi ibadi nabbi ibadi وأن عذابي هو العذاب الأليم الله تعالى كجاء منذ الله صلى الله عليه وسلم يتي نبي عبادي يا كي منذونا كسند دباينا كباس الأباري أني لليني مالك وبنجد سوء أنا الغفور نيفا mai يوم gafara أي ai alkafirul لذنوبه li dhunubihim iya zamewa ga iblis da mun san alkawarin da yayi cewa yi duk bayin Allah domin ajma'i ne yake yana ughwiyannahum ajma'i ma'ana ba zai kyale kowa ba saboda shedanci ne iblis wai har manzon Allah yake bi suna ta wai ruku wuta yana hu manzon Allah wai zai sa ga fuskar manzon Allah sallallahu alaihi Allah ya aiko da mala'ika ya buge shi kaga ya nuna cewa shi fa ba zai bar sai ya gwada duk ya san irin tsarin da Allah ya ga manzo Allah amma wannan bai sa ya shiga taitayin ba sai da ya gwada ya san Allah ya kare manzo sallallahu alaihi wasallam to kaga bai bar kowa ba ke to saboda haka bayi za su iya zamewa ko da kana cikin waɗanda yake zababbu dan aljanna amma kana iya kuskure to Allah yana sanar da kai cewa an kai kuskure ka tuba domin shi ya ce inni ana anni ana al-ghafurur rahim lalle ni mai yawan gafara ne ga waɗanda suka saba mun suka yi zunubi arrahim ko mai jin kai alkasirun rahma lahu ga bayina ma'ana kamar yadda na hukunta cewa wanda yi laifi in ya tuba zan yafe masa kuma zan yi masa rama domin rahama ta ta gabaci azabata amma wanda kuma ya ya tuba ya ci gaba da aikata laifi to wa anna azabi huwa al alim to a sanar da su cewa kuma dai azaba ta azaba ce fa mai radadi mai tsanani ai alkasirul ilam mai radadi ga dukkan wanda ya fada cikin wannan azaba kini ma laifi fa anta tara anna Allah ta'ala qad jama'a baina fi hatain ayatain baina an-nasr wal azab Allah ya hada cewa a sanar da bayi a cikin wannan aya game da cewa yana yin gafara kuma yana da azaba wa bainar rahmatu wal intiqam ya cewa yana jin kan bayi kuma fa ga wanda ya saba masa yana masa in yayin intiqami wa bainal wa'd wal wa'id ya hada tsakanin wa'adi shine alkawari na wanda ya bi Allah ayi masa rahama wal wa'id da narko wanda ya saba Allah ayi masa azaba dai yayi wannan ne li bayani sunnatihi ta'ala fi khalqi dan ya gaya mana cewa wannan ce sunnarsa a cikin bayi haka yake mu'amalantar haka yake mu'amalantar bayansa wani kai ya ishi mu'min hayata wa bainal khawfi war raja wannan yake nuna mu'mini ya kamata ya rayuwa bainal khawfi war raja ya ji tsoron azabar Allah kar ya rudu ya cewa ai shi bai da matsala Aiki shi yana kaza shi ai mumuni ne yana a'a ya kiyayi domin yana iya iblis yana iya zamar da shi to ya iya kokari ya lazanci roƙon Allah sabati akan daidai din ya tsaya yana yana yawan roƙon Allah cewa Allah ya tabbatar da shi akan daidai kuma ya kiyayi sabawa Allah domin me Allah ya sifa yana uquba ga wanda ya sa kuma azabar Allah me ya radade kar ya ɗauka cewa ai tun da shi yana da imani kuma yana kaza yana kaza aikin alkhairi ai ba zai iya samu a'a ya ce wa anna azabi huwa al al'alim azaba san mai radi ce ga wanda ya saba kuma kar ka manta dukkan wanda ya saba Allah bai tuba yi game da Allah Allah zai iya kama shi da wannan laifin yayi masa hukuba a gidan wuta to anan kamar jan hankali ne da kuma tunatarwa ga bayi cewa a yi kokari Sai duk abin da za su samu rahmar Allah ta'ala kuma su kiyayi duk abin da za su kiyayi azabarsa subhanahu ta'ala. sannan anan aka kaddamar da me yace kuddima annaba bil ghufran war rahma an fara gabatar da cewa sanar da bayi da gafara da rahma ta Allah sannan kafin a ce kuma akwai azaba yace jariyan alal asli alladhi irtadatu mashi'atu haka Allah ya ga dama cewa ne cewa Allah ya rubuta anna rahmatahu sabaqat ghadabahu rahmat ta yarwaci bayi ta gabaci ma fushinsa da azabarsa shi yasa sai aka fara ambatan ne nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim dan bayi ba hankalin sai kwanta cewa eh ubangiji mai rahama ne mai jin kai ko da sun yi kuskure su tuba sannan sai kuma aka gargade su daga azaba domin cewa fa amma wanda bai tuba ba akwai kuma azaba da ainihin take mai radadi da Allah ta'ala zai yi ga dukkan bawan da ya saba bai tuba ba Allah ta'ala ya yafe mana kurakuran mu za mu tsaya anan insha Allah ta'ala da rafi na gobe bi Allah sai mu tashi a cikin kisoshin da Allah yake bayarwa game da bayinsa annabawa da kuma al'ummominsu. su abinda muka karanta dai Allah ta'ala ya ba mu lada baki ɗaya, ya ba mu ikon fahimta da kuma yin aiki da shi Allah ta'ala ya yafe mana kurakuran mu Allah ya karba ayyukan mu Allah ta'ala wannan wata mai albarka alƙairi da kaina karɓar addu'ar masu azumi Allah karɓa mana addu'o'in mu Allah ta'ala karɓa mana addu'o'in mu Allah ka karba mana addu'o'i mu Allah ka zauna da kasan mu lafiya Allah ka tsare mu daga dukkan fitina dukkan waɗanda suke nufin mu da sharri Allah ka mai da sharrin kansu Allah ka tabbatar da aminci a ƙasar mu ka ɗaukaka addinin musulunci ka ɗaukaka sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka karya kafirci da bid'a da dukkan sabo Allah ta'ala ka shirye shugabannin mu ka ba mu shugabanni na gari ya Allah ka ba mu shugabanni na gari ka shirya mana halayen mu ka shirya mana matasan mu da matan Allah ta'ala ka zauna da mu lafiya ka ji san iyayen mu